الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياك يا أخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مشغل أنا تقوم الشاقوقي فرأى من رمضان شكرا دبو لعلي هدو لأربعين دهدو باين درمان دون الله دقى مكة زوى مدينة صلى الله عليه وآله وسلم kuma a cikin baka <clears throat> yau an shiga rana ta nawa ne watan bature yau takwas ga watan afrilu 2023 to yana tambayo mu suke ina kuma ƙura'ani ina kalisi kun ce biyu za ku sami kuka ɗauki su ne to za ka yi tambaya ko بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله idan mace mijinta ya rasu alhali ya sake ta saki daya kuma ba ta kare ba su za ta yi mai idda mun fahimta saboda har yanzu a yi mata shi Allah ya faɗa cikin suratul baqara والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة bakara aya 234 yani waɗanda suka mutu cikin ku ya koma zaje suka bar matayen su tambar tambayar ce wannan mata shi ce kwarai kuwa dalili saki nawa ne ɗaya ne kuma tsalafu marratan sakin da duka duka ake iya kome saki ɗaya biyu ne in ya kai uku Tola raja'ata إلا بعد زوج ثاني عرفتم؟ الدنيا سكيتة بيني تزونا أجدا في زمن إبدا فبدا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل أن يسيء سو gyara komai to a lokacin da take jiran wannan abun to kamar da ce tana cikin iddan ainihin saki sai mijin ya rasu shi kenan sai ya koma ya zamanto idda na ainihin almutawaffa an fahimta ko? yawa dama tana idda ne an sake ta ta karewa shi kenan sai ga rasuwa ta zo shi kenan abin sai ya rikide ya koma mai da sulon yana to a muna zuwa ƙarƙashin wannan muku tambaya na sha wannan tambayar da yawa an ɗaura mai aure da mace bayan sallar azara aka ɗaura auren tun ba tare a gidan shi ba sai ya mutu kullura an ɗaura mutum aure da mace kaddara bayan azara ɗin yau kafin a kai ta ɗakin miji ya kaɗaita da ita sai ya rasu shin wannan matar za ta yi ta kaba ba ta tare ba aure dai an ɗaura amma ba ta tare ba ba su yi kwanciyar aure ba sai ya rasu ke wancan mijin ki ta kuma ya rasu za ta yi ta kaba za ta ci gado amsa ɗaya bayan ɗaya za ta yi ta kaba da wani dalili mata shi ce ai mata shi ce za ta ci gado dalili mata shi ce ai ba ta ji ta kaba ba ai tun da an ɗaura aure ta zama mata gare shi za ta ci gado kuma za ta yi ta kaba wannan na goya ne kan wannan saboda alaka tsakanin wannan bayan da ne da tambayar da kai sabbal wa alaikum salam iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah kai kadai kawai muke bauta kuma akwai hikima a nan ba a ce na abudu iyaka ba ya ka ce iyaka na abudu wannan suna kiransa malaman balaga taqdimu ma haquhu ta'khir وهذا التقدير يقتضي الحصر والقصر يعني لا نعبد ولن نعبد غيرك أبدا ka تقدير iyaka فقط كيف يمشي بوتا أي ta أبو cewa اياك اي ما تيجي yi نعم على الفيل da الحصرية والقصرية يعني بابو تمكواتك يا الله فكر وإياك نستعين وهو العطف وإياك مفعول به مقدم على الفيل شيما للحصر والقصر كم نستعين استعانة تبنتك يا دبوتا سوى من العطف يفيد المغايرة kai kaɗai muke bautawa kai kaɗai muke neman taimakon ka sabar ita ce tun da an ce kai kaɗai muke neman taimakon ka to menene hukuncin ka ce da wani da Allah wani taimake ne tun daga ayata ce Allah kai kaɗai muke neman taimakon ka to idan ka ce da Allah wani taimake ne da waya zai kira shin ka sabawa wannan ayyukan la la abinda ake nufi da taimakon da aka hana ka nema daga wani da mutum Allah bai ba shi kudura ko na ya shi kun fahimta? amma mutum misali kaddara ya ba shi mota ya ba shi babur sai kuma ka koro tafiya zafi ya ishe ka wani taimake ni ka kai ni kofar mata daga nan kulle falal misali shin wannan zai iya wannan mutumin ba shi da iko to irin wannan neman taimakon ba shi ake nufi a wannan aya ba shi ma a lokaci guda idan neman taimakon akwai kaskanci kakura da shi saboda ba fa'idan neman taimakon da zai kai ga wulakanta maka kima da darajar amma wani ina neman taimakonka gana kudance yau wacce wannan iko asin Allah ne Haka ɗauki aikin ubangiji ka ba bawa miskini wani ka taimake ni in yi tsawon rayuwa fiye da shekara ɗari biyu wannan ya kama da hauka a taƙaice neman taimakon da ba a yadda ka yi ba abinda ɗan adam ba shi da iko a karan kanshi to dama ai duk ɗan adam ba shi da ikon komai sai abinda Allah ya ba shi dama to ai Allah ya ba mu dama muke da yawa da Allah wani ce muke ne kaɗan buɗa min zauna an zai da gare ka ne sai ka ce Allah ce wa iyaka na ba muhallin ayan ba taimakin da Allah wannan sa'un ka kai ma wani je ka tasha an turo min sako daga Abuja ga kaza wannan ba abu ne da yake za amin ka kuma rusa wannan cikin jama'a rayuwa ba ta da daɗi aiki. ba Allah ce wata awonu alal da zai wata ba taimake ke ne amma isti'ana wannan ba wanda ya malake sai Allah ta'ala ka roƙi Allah shi kadai sannan kuma ko abin da mutum ma zai iya din ne ai bai rusa wa iyaka na sai ba domin cewa kai dan Allah ka taimake na shi ka koma zuwa ga Allah ke ko kuwa ma'ana sai dan Allah ya ga dama ke shi yasa kawai wa idza sta'anta fasta'in billah Allahu al-musta'an na'am wa alaikum assalam ban game a matsayi ya yake ba ke a wurinka ya yake don ana amsa tambaya da tambaya ai gaya maka ne babu nassi da ya ce wanda ya sha azumi dangar ya kafara babu shi nas inda shi kawo amma a sadatul malikiya malamu na malikiya Allah ya tsara musu albarka saboda zurfin fiqhu da istintaji da istinbatatul fiqhiyya sai suka ga to in aka bar abun haka wani zai zo ya sha ce ai shi babu komai a kan shi ya dauki azumin kamar shafalfal ne ba haka a hikimar suka ga dole ne sai kafara ma ba wannan sai wani na hadisi a musan hadisi bai tabbata wajabta ma wanda ya ci abinci ya kafara saboda ka ya yake haka yake ne ya hukunci yake haka yake dan uwa ba ka da hadisi tabbatacce amma wannan ba zai hana mu yi aiki da fatawar malikiya ba in ga mutum mai garga kace sai kai azumin kwana sita kai dole shari'a a kare mata mutuncinta da kima yo ba suna cewa ma wanda ya sha azumi da mantuwa ya rama ɗaya ba tare da Allah ne ya ciyar da shi da shi saboda sabbin zara'a ko shi kofa ai wani lokaci ha'u suna da zurfin tunani ba wai sun yi tsari a akan nasi ba ja'in da suke da karanta saboda gogayya da mutane ya sa mutane ma ta tsaye sai suna cewa tuhdafu linnasi aqdiyatun bi qadri ma ahdathu min al-fujur mutane a ƙirƙiro musu dokoki gwargwadon abin da suka kirkiro na shashanci na na aisha take ta Allah karamta ta ce da annabi na raye a yau da ya hana wasu matan shigowa masallaci a yau tare da gashi ya tabbata kar ku hana mata bayan Allah zuwa ibada sai ta kamar an ɗan daga hanya ana ta lokaci na yau yanzu misali yara 'yan mata su fito sallar tarawih da sallar tahajjudi menene laifin to amma rahoto ya zo mana akwai wanda suke zuwa da waya suna amfani da wannan dama kiran ainihin samari to me amfanin zuwan su sai ka hara musu zuwa sallar da za ku yi ta dare na fila kuke sauƙi, kuna son ku bude ƙofar haramun kuma ya yi abarta misali da kaga wannan ne ma'anar magana mutane a taho musu da dokoki gwargwadon bauɗewa da kuma sauka da suke daga hanya a amma ba ka ba a asali wanda ya sha azumi da gangar ba za ka ce ka fara kwana sittin ba rama zai isa ya fara inda muke da hadisi karara shine wanda ya kwanta da makashi rana tsakakata da ramadan to shi kan zai azumi sittin wala shak saboda wannan mutum ya ce ya rasulullahi na halaka me ya faru ya ce ya auka wa matashi na bai ce kai azumi kwana sittin ya ce wallahi ya rasulullahi ba zan iya ba za ka iya ba ko shi kenan ka ciyar da abinci ga mutum sittin ya ce ba na da shi ce su zo aka kawo daron abinci annabi ce ina yake gane dauka ka da ya ce ya rasu lalla wa zan baiwa da ya fi mai talauci a madina Zan Allah murmushi cikin je ka ciyar da iyalanka bi mu'min ra'ufun rahim wannan ne muke da wato clear cut dalili akan kafaran ko na cikin ga wannan shari'a amma wannan shari'a da gangar ina jaddada ba ka da hadisi tabbatacce an ce da kai hadisi ba hadisi ne ce hadisi ya da wani bota din ma abu amma riwaya ingantacciya karɓaɓɓa gyararra tabbatatta kan haka ita muke cewa babu a iya sanar Allah ta'ala a'alam wa bihi tawfiq وعليكم السلام ورحمة الله كشك باب عمر رمضان وفن لمجي يا ثبت اشكي حديثي من زن الله ياتي صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان تعدل حجة او حجة معي ya ce umra a ramadan daidai fa take da hajji a watar waya daidai take da hajji tare da ni ya salam Allah ka yi tsare mana to sai mutum zai tafi umra a hajji to zai iya fin da zakar kono a kusan kono ko da tun yanzu maganar fin da zakar fin da kai ma'abota ilimina da zan tafi har gida uku barzan na istila'i wasu suna ganin cewa ai tun farkon watan ma kana iya fita da wata ramadan na kamawa ka ce to iyali wannan hadin na zakar da kai kuma ka ba mai shi yayi wasu na ganin la daidai ka bari wato saura kwana biyu wanda wannan shi fi shahara ko kuma ka yi ma tsakiya tun da za ka tafi misali umra kuma a can za ka yi sallah samu ne mai sauki yi sai ka keɓe abinda ka san na sahur ne afon sahur um, da karfin da ka ne gaya ma iyaye to wannan in lokaci ya yi ko auna ni sa'i ɗaya adadin mutanen gidanka yaron da ma aka haife shi yau wasu ka ce ma hata wanda ke ciki a fasitar ibn abbas ka fitar da zakarfin da kai ta ce a'a wanda bai zo mun gan shi ba tukun ba za mu yi wannan gaggawa wannan matsala ce akwai khilafa kai saboda ka idan ka tafi sai ka fitar idan baka samu damar fitarwa ba in ka tafi kasa mai tsarki a madina ko makka sai ka fitar ka bayar a madadin iyalinka yadda zai fi kyau a yi a nigeria inda ka fito don kila mabukatar sun biya haka zai fi azurci Allah kuma samu addu'o'i Allah ka biya bukatunmu ka samu dace ka tsare mana imaninmu ka kare mu daga fitina zuwa da lafiya wata magana ce mai hikima yana cewa samun nasara a rayuwa in ba magada akan nasara ɗin faɗuwa ce ku kiyaye wannan magana na ga wannan kalmar tana da kyau wani da turanci ya faɗa wai success in life without successes is a failure كلمه فقصد سامن قلبا اريوا بكي بكي غروب بكي دورو اكن من يلا يا فاطمه كون انا ولا مغن شيرنا قدرك دن كاسوادي ما ولاتي حتى وكثر بيت انك وانا اكن ما حلل انك تجي كنا دبايك حتى ما لمي ستربيت الدوسو نبايك كاسو كو كفه مجلس ده كرسد بالي in kun tafi abun ya dora ku ci gaba kaka ce kai kai kare ruwa ya kai kun fahimta yanzu misali kana da wata sana'a da ake amfana ta kaka ce a ah, za ka yi ba ka son fasaha ta gidan suwa ne to fasahar kai kace Allah ya gara ma ya baka saboda haka wannan kalmar tana da kyau success without successes in life is a failure nasara cin galaba ba tare da magada kan wannan haƙin kirki ba to ai ka faɗi Allah ji kan Sheikh Abdulhamid Kishk malami ne cikin malamin Misr yana sujuda da dingira ya mutu yace kai to ina ma nayi training kuda da ya girma ya zama wani abu sa kake gari malamai ke matukar ba da himma koya ma yara hadda su keɓe su irin ramadan yanzu su tura musu ƙwa'ani ko sallah ma ba da ce kuce ku ja sallah kamar da muke mayar mu su kai ja sallah kai kai ka sallah haka muke musu anan masallacin AKPH training ne mura ka in dai hanya ce ta kirki nagartacciya tsore jama'a a kai in ba ka nan abu ya ɗore aikin kirki ba baya tsawa saboda babu kai ya kai ba ne not indispensable you're not ina fata an gane ko su raka wannan kalma ku kiyaye ta a komai a rayu yanzu ko waɗannan matasa da kuke harkar ɗaukar karatattukan nan ku koya ma wasu man likita ku koya ma wasu man tela ku koya ma wasu saboda baiwa ce da Allah ya ajiye kuma abin na ka zuwa amma ka ce daga kai sai kai sai gidanka babban kuskure ne dawar Allah ya kamata a sake ta a fara babu kun baiwa mafi alkhairi irin baiwar yada ilimi ga al'umma Allah كذا dakar da mu mu je ga aya ta بسم الله الرحمن الرحيم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه

wannan ita ce aya mai lamba hamsin daidai ta farko kenan a fahkum jahiliya da kuma ta biyu Allah ta'ala ce afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min al-hukm liqaumin yuqinun shin yanzu mutane dokokin jahiliya ne cikin sun su yi riko da su su bi dokokin Allah hmm? yi ce Allah kyawun hukunci amma ga mutane masu yaƙini wata fassara da al'imamin kurtu da ya yi ma wannan wuri ta ja hankali na fassara tashi ita zan ɗauko mana al'imamin kurtu shi ne al'imamu abu abdullahi محمد ابن أحمد القرطبي الأندلسي an haife shi a shekara ta ɗari shida ya rasu shekara ɗari shida da saba'in da ɗaya ya girme ibn taimiyya da shekara kamar sittin da ɗaya ke shekarar bature 1214 aka haife shi gregorian ko kuma rasu 1273 kalandar da ya bature ya rasu ne a misra sai daga cikin manya-manyan malaman tafsiri malamin arabiya malamin usul malamin kawai al-kurtubi kuma akan danganta shi da birnin kurtuba shi sa ake cewa al-kurtubi wacce suke kira cordova a yau in ka je spain a wannan lokacin da musulmi suka yi mulki lawa suka gudanar da adalci suka yada ilimi da duniya ba ta ga ci gaba irin wannan lokacin domin kurkuba har ana ganin haskenta daga nesa a lokacin da su london ba a masu ƙauye irin su vienna ƙauye irin su paris ko paris ƙauyuka kurkuba a lokacin amma yau da aka yi bakin cikin kaji spain babu labarin kurkuba a matsayin cibiyar musulunci amma ana aka wannan malami tun lokacin da farik ibn ziyar ya je ya ci wannan yanki da ake kira sai iberian peninsula daga baya abdurrahmanu dakhil sakar arab ya mamaye wurin mulki yadda musulmi suka shekara 800 da wajen arba'in suna zuba adalci da ƙarshe andalus ta fita daga hannun musulmi birni na ƙarshe shi ne birnin garnada suna ce granada ko kuma garnafa a shekara ta 1492 a hannun saroniya isabella kasira da mijinta basara ke fadina birni na ƙarshe kenan a hannun musulmi wanda har bob dale aka fi kiransa abu abdullah ya fita ya bar garnafa da mutum fiye da dubu dari. suka nufi irin su misali ainihin morocco a wannan lokacin abin da nake cewa kurkuma na daga cikin manya-manya ita ce ma daular ainihin yani andalusia na da suna vandal shi ne mana andalus shi wannan malami a nan ya rayu al'imamun kuma tafsirin shi na daga cikin manya-manyan tafsiran da ake izina da su tare da baka rasa hadisai ba'isai wasu ma mawdu'ai gaskiya cikin hadisai kamar da babu malami eh, abu karim khudairi ya ambata cikin sharhin ne ayi ya abin da ya faɗa game da wato afa hukuman jahiliyyati A arabtum sai dauki abin larabci dake dake yace kaga afa hukuman jahiliyyati na'am Ya yace mansubun an gane ko biyabghun domin abin da Allah ya ce afa hukuma kenan maf'ulun bihi ne mansubun bi yabghun to sai shi fi'ilin yabghun ya zama akhir dan ya fa'idanta da hasar wal kasar ta takdirin sa shine ayabghun al hukm hukumar jahiliya to sai ta haddamar da maf'uliyya akan fi'ilin don ya nuna maka wannan hasariya din ya fa'idantar da ka munin abin da yanzu mutane su rasa hukunci su na jahili wa ya fi Allah kyakkyawan hukunci na'am babu to sai yake cewa dama haka ya saba ya ce wannan aya akwai matsaloli guda uku a ciki farko da Allah ya ce afa hukumar jahili ya jahiliyyati yabghun gane ai annal jahiliyyata kanu ci حكم الشريف خلاف حكم الوضيع Larabawan jahiliya sukan bambanta بمبن كبضع دكاربي mutum wanda yake mai matsayi ko ya yi abin da ya kamata a yi mai hukunci ba a taba shi shi shafafe da mai ya zama sacred cow ba a taba shi amma mutum talaka ranga-ranga waranku kun san waranku wanda ba shi da komai a hannu to in mutum waran ku ne to shi sai a lallasa shi ce ya ku yahudawa abinda kuke yi ke hukuncin allah in babba ne ya yi zina ba ku yanke masa hukunci karabi a hukunta shi tun da haka ne muna da irin wannan kafar mutum ya yi satar akuya ta dubu biyar sai gidan kaso baya fara don allah mutum ya samu damar shiga mulki A ashe bera ne ai kun san irin beran ba ai ta sata wai wani abin da rewa wani mai mulki ne a je wata islamiyya shi a daular shi yana da ilimi masha Allah babu laifi mu samu masu mulki masu ilimi abu ne mai kyau abin ne amma sai yake cin yara yara a wani lokaci aka haifi manzo Allah sa sa shekara giwa sai ce to a shekara kuma aka haifi misali shugaban kasanmu sai ce ka shekaran firaye kun gane wasar kuwa shekaran firaye daga nan ne tambaya ta tsaya la'alla shi yaron bai masu mai faɗa ba amma sai fita maka wani irin sako wanda yake Allah da ke gara. Sura ka idan mutum ya laifi ikon bane sai a kyale shi karami a hukunta shi to muna da irin wani, ina za ka je gidajen kurkukun za ka tattara mutane da yawa wani abin da ya ɗauka ba muna cewa daidai ne a yi sata ba sata sata ce ko kwandala ka ɗauka ai ba ta haka ba ce amma abin da ake cewa nisa in babba ne ya labai Allah ce muke mun yi gane shi karami fa ya wahala wani ma har kurce su ta kare a tsotse shi in ya fito ba shi da mamora al'ummar da take da irin wannan tana da abin da ake kira wato judicial injustice judicial injustice to wannan al'umma ko shakka babu suna cikin kadarko na gangarawa a wuta Allah kare mu to shine Allah yace afa hukmal jahiliyyati yabghun yanzu hukuncin jahiliyya yahudawa ke bi Sun muka duba ko laika humul kafirun الظالم الفاسق duk ƙarƙashin wannan siyaki ne za mu zo kan wannan ayar dama na ga muku za mu sharhi ko tsaye to shi ne al'imam da kutubi ke cewa kamar da na faɗa annan jahiliya ta kano ya ji alo da hukumar sharifi khilafa hukumar waziyya suka mai da hukuncin mutum mai daraja mai kima a idanunsu ba irin hukuncin wanda yake waranku na ƙasa ba ne kama tafaddama mafi ghairi mawdi'in wannan bayani mun gabatar da shi a wurare da yawa wa kanat al yahudu tuqimu al hududa ala al du'afa al fuqara wa la yuqimunha ala al aqwiya al aghniya fadara'u al jahiliyyah fi hadha al fi'l hada qurbi yace yahuda sai aka waye gari yuqimuna al hudud am suna tsayar da haddi ala al du'afa al fuqara akan mutane rawana amma wala yuqimunaha ala ya aqwiya al-aghniya manya sai a kyale su sai ce fabara'u ay fatashabahu sai suka yi kama da jahiliya irin ta farko to duk lokacin da al'umma ta zama take haka babba in yi laifi saboda matsayin shi kawai waya zai kai namu ne ku suke shi yana faruwa kafa mutum yi laifi a kuce kai ku ne shi baka san namu bane yalla ba ya hakuri me laifi ne criminal amma ce kuma ya hakuri eh? wata ran zan hau jirgi zuwa ghana ana yi kan m2 a lagos sai ga wani yawon cikin ma'aikatar ndla da ya gani sai zuwa yana kasuwa karmakalla anan ke aiki na to allah ce ke ku yaya dai kuna samun galaba kan yan kwayan nan kai malatau to da ya ce to na san da magana cikin baka misali malam wata ran a nan na ga mutum da kwaya zai fita ya bar kafin nan na cafke shi na kai shi inda ya kamata a hukunta shi iya abin da zai yi kina da limit ya ce wallahi malam ko ka san sati na zuwa sai ga mutumin ya zo da kayan kwayan zai wuce ya kalli ne na oga na mi you kas lafi na mi wai you kas lafi yake ne ne ka kama satin da ya wuce <laughs> aini ne a auga na mi wayo kan ila Najeriya ce zuwa malamin zai yi ni dama in kama in da kama in kuli kama to ga abin da zo, har yana kallo yana mai izgilanci ba ka kama da wata wani ka kama satin da ya wuce kasar mu ke Allah gyara mu da ita ba zai yi kama ta ci gaba ba idan barna za a rufe ido in wani shafaffe da mai ne za a kyale shi shi kuma waran ko laka-laka laga-laga a yi masa abin da za a yi mai dole sai a yi adalci da shari'ar musulunci da babba da karami su zama ɗaya a gaban doka shi sabon ba ga wanda zai wani immunity ba a ce wani gwamnati shugaban kasa na immunity mai na ne hanya ce ta hudawa ko gwamnati ko shugaban kasa in kalli ta hukunta ka shi ke nuna kanku ya waye kuma kasashen da suka ci gaba manya manya suka kan ne na ga shugaban kasa a birnin washington na tsammani ko new york ne ya zo wallahi motocin da ke raka shi bayawa suka ci malin kalli obama ne su guda uku sai helicopter shi na sai turka shi ba dai najeriya ba daga shugaban kasa a kasashen gafirai shi ke dauke da lemon shi ko ba gan shi mana akan keke nan ka kansula ya tara yan ma'abba da yawa ana ta faduwa sai ka yin labai saboda an talauta mutane kwai siyasa ta miƙara guda uku kun san ka siyasa ta guda uku tajwi tahwi tajhir ta three three three things politics siyasa ta guje guda uku siyasa tajwi a mai da kuma yin shine tajwi to kana hawa da ka kaɗa kana magana adalci ga adalci a gidanka ba shi ne tajwi ne biyu tahwi a tsoratar da ai ka saka ai akwai makama za ka kama ka ka kama ka ka faɗi gaskiya mana ne shi kan saka mu aya san kaida ya shi ne tahwi har ma ka dinga shayi fadin abin da yake daidai ne inda ba ma tsoron ba asalin babu shi shi ne tajwi da tahwi na uku tajhid ki guda nawa tajwid guda mu ji ta tajhid na uku takhwif yin wata da kai tajwid takhwif auratar da kai tajhid a jahiltar da kai ka kasa ma gane kimar kanka musuluncin da baka san daga yana ka fito to kasashen da suka ci gaba ba sa irin wannan kuma suna ba irin ba Allah ka gyara mana siyasar mu ka tsaftace na arzikin mu ka ba shi gabanin mu daman kamanta adalci mabiya kuma ka ba su ikon biyayya biyayya da babu sabon Allah cikin ta al-Imam al-Qurtubi ya ci gaba cewa haka Yahudawa suke yi haka yace abinda ake nufi da wannan aya ke hukuncin jahiliya hmm? mai karfi a kyale shi mara karfi a taba shi kai kenan na biyu yace abinda ake nufi fassara ta biyu kenan imam al ne abinda ake nufi da wannan aya yanzu hukuncin jahiliya kuke so sai ce shine ta ƴaƴa wajen kyauta ikon Allah ikon da ke fassara wurin ke ƴaƴanka ne ka haife su amma wannan sai ka fifita shi da kyauta ka hana wannan wannan jahiliya yace ga abinda suke mai ƴaƴa mata su hana mata komai hmm? har ma su tona rami su binne ta kaga suna su hana mata kyautar rayuwa da Allah ba shine wa idal mawqudatu su'id bi dhanbi qutila ƙarƙashin kyauta game da na ta faɗa a kutuba a nan cewa kyauta da za ka yi ma ƴaƴanka a mataki uku akwai abin da suke kira hadiyatul infaq na biyu akwai hadiyatul alhaja na uku akwai hadiyatul itlaq kyauta ta infafi wanda za ka ba 'ya'yanka wato ciyarwa ce in ku ciyarwa ce to ya halatta ka bambanta tsakaninsu kamar yaya misali kana da mata biyu ko uku ɗai tana kundila ɗai tana fage kai tana goron dutse ina ba da misali kawai wadda take goron dutse tana da 'ya'ya guda biyar ta kundila ba ta da koda ɗaya ta unguwar fage 'ya'ya biyu in ka tashi kai musu abinci za ka daidaita su to shi ne infa kyauta ta ciyarwa in ka daidaita su kai zalunci kalli 'ya'ya na biyu akwai hadiyya irin ta haja wannan bukata ce ta jini an gane ko wata abinan sabab kai eh, hadiyyatu sabab ba haja sabab haja ita ce ainihin infaq da farko ai ta biyu hadiyyatu sabab dalili sa kai kyautar misali cikin 'ya'yanka sai ya fi ɗaya hazaka a karatu kullum shi ke zuwa na ɗaya a aji sai ka ce a'a saboda wannan ƙoƙarin naka na sai maka babu ba ba ba yi kamar shi wannan ba za ka ce laifi ba wato kamar incentive ne ko kamar zaburarwa ne na uku shi ne wanda aka haramta bambanta tsakani kyauta ce ta kai tsaye sallah in ta zo dole ka yi musu tafafi iri daya gwargwadon hali kar ka bambanta su gwargwadon hali abinci da lokacin shan ruwa abinci da misali to ibn kasir ba shi bace al-imam al-qurtubi da ya tashi fassara bayan ya fassara wannan aya amana ta farko da kuka ji kuna ji na sai ce na biyu bisa ruwayar wato sufyan ibn uyayna bai samu daga ibn abi najihin daga tawus na'am wannan shine abin da ake nufi tare da sai koro maganganu iri-iri cewa laysa li ahadin an yufaddila ba'd waladihi ala ba'd ai halatta ga wani mutum ya bibi ɗan ƴaƴan shi akan ɗaya an gane sai ce fa in fa'ala lam yunaffad wa fusikha in har mutum ya bibita wani cikin ƴaƴan shi a ɓata wannan kyautar bayan na muku tafasil hadiya ce ta ciyarwa ko ta sababi to kaga yana magana kan itlaqi a fahimtum sannan kuma yace wannan magana ita ce magana ahlul zahir dawud zahiri لأبو محمد ابن حزم الظاهري رحمة الله تعالى عليهم الجميع مغانيكو يتشي وروية عن أحمد ابن حنبل مثل علم الكساء الروي فدك أحمد ابن حنبل وكريها الثوري سجان الثوري يا كام يا كام تشيرون وني كوتا ابن المبارك امام الائمه حكم اسحاق ابن راهويه وابن راهوي فان فعل ذلك ahadun nufiza walam walam kuka ce makaruni ne in har mutum yayi to a bar kyautar ba za a bata ta haka saban za a yi farko kenan haka al kutubi yake a cikin ahkamul qur'an ya koro maka dokoki da hujjoji to kuma a tafsiri ba ka iya wadatuwa ga barin maganganu na waɗannan magabarta waɗanda Allah ya riga ya ɗaga su a wannan fage na ilimi Allah ya rafshe su gaba ɗaya a da sauran bayanan to kashi na uku suka ce ainihin wato da ake nufi ne a hukumul jahiliya to fifita tsakanin mutane ma'ana a a ta cice ita ce hukumul jahiliya shine tsarin da mutanen al'adun jahiliya ke yi wanda shari'ar musulunci ba ta lamunce ba ba ta amince da yi shi ba shin hukuncin jahiliya ne mutane suke sun su tafi a kai wa ya Allah kyawun hukunci amma ga mutane masu sakankancewa sai ya ce ya ayyuhan lari na'amu ya da suka yi imani la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yuqammu adh ya kodan da suka yi imani kada ku riki yahudawa da nasara a matsayin masoya shi ne auliya kamar yadda ƙarfi wanda yake ba musulmi ba hanyar rayuwar shi ita ce hanyar rayuwarka ba ka ci baya ai ka ci baya in musulmi zai kuma ya ɗauko al'adu na kafare ya yaba ma wannan wallahi ci baya ne da yawa masu da'awar kai ya waye suke tsara happy birthday to you ga 'ya'yansu yaro ya kai shekara tara tsayuwa a zo a sa kyandar ana ta tafi happy birthday to you don uwa al'adan kafirai ka ɗauko ko ka iske musu ina ba ku misalin abin da ke faruwa ne a yau ko ka iske st valentine day a dukkanin watan february suna bikin ranar masoya ko kuma ranar mazinata tare ko musulmi na yi ko izu aka wani wai sa wai good friday kuma kana koyi yau duk friday a wani ma'ai good ce mun sai ko kuma har wata wata black friday akwai black friday ko kai friday din ka black ce my friday is light and lightened me haske ce wanda asalin black friday biki ne na ranar abin nan thanksgiving day rana ce ta america to suka ga mun je muna ɗaukar abu da ka to ga mun zaɓi fage ko ka iska mutum ya ga al'ada wato kafirai ita fi sha'awa mutum da iska suna tafiya kirjinta a filin to a ina da yanci ba yanci ba ne yarguwa yancin kina tare da ƙur'ani yancin kina tare da sunnar annabi na'am akwai kasashen da kafirai Allah Allah suke su sa ma hijabin na umar da kai kuma kin cire kuma Allah ya faɗa a cikin Ali Imran aya ta 28 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه التقاء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المسير كلام ينزل الكافر يا مسؤول to shi shine maimacin wannan aya Allah ya ce ya ku masu imani la tattakhlu kar ku riƙe al da wannan nasara aure saboda min ba'dhum awliya'u ba'd su sashi kishin kanku Allah ya faɗi irin wannan a cikin suratul anfal aya 74 ko 74 cewa ne wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takum fitnatun fil adam da kabe Allah ce kafirai suna son ko a gaya maka ba zaɓen da aka yi ba na ya nuna maka ƙarara musu nuna wani kunya ba misali kai ne ka zama su su su kake gana oh, baronka da addini sun nuna baka san abin da kake yi ba 98% sun yi zaɓen su ne a kan addini ba su kuma ɓoye ba to ne laifin su kai ne ka zama baka san inda kake ba kan kake cikin kwan saboda jahilci a ah, ai malamai bai kamata ku yi magana kan siyasa ba eh, kai ne ba kauye wanda ya faɗa wannan magana ko dai kafiri ne ko kuma jahi ko munafiki tabbas ba wuce in ko ba haka ba to dole ka ce ƙur'ani ma lokal ne bai kamata ya magana kan komai ba faɗa dole ka ce musulunci bai kamata akwai inda bai kamata ya shiga to su ake ɗauke da ƙur'ani da hadisin da ilimi malamai ne ka sha ban da kona misali a lokacin da su abokan gaban ka a ƙasar nan za ka iske fasto ya tsaya ta a cikin zaɓen nan akwai fasto da ci zaɓe a bayan kaji sun yi magana siyar a cikin musulmi ta hmm? mala ibrahim khalid da ya gido takar ba an ta surutu ba yi magana wannan ba filin ku ba shi malami ki da umi sai da kuka zama ke da mana su malaman sun karanta abin da ma ba karanta ba mun karanta political theory a jami'a mun san shi don ka mun san naku mun san namu na sha faɗa namun ba za ku iya rikewa ba amma ko nakun za mu rike har da ƙari in ƙarya ne a zo a gwada Kuma malam ibrahim ya kyauta abin da yi kuma a ci gaba a ɗora yau mai zuwa samaniya in ya takale da biredi ya rage hanyar zunci baki na hannun adini ya kuma waɗanda suka yi imani tarko jiki yahudawa da nasara ainihin masoya sashin masoya sashi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su su kafare cikin ku a cikin su kin Allah lalle Allah la yahdi al zalimin Allah ba ya shirya mutanen da suke azzalimai Allah ka tsare mu da zalunci to an zan je zuwa ga magana da ya muku jiya fa ka humul kafir humul zalim humul wuri uku ko me malamai suka ce babban malami a الشيخ al'adu bin abdullah bin ba Allah shi kama ne. zo magana akan wannan matsala kuna jina ko bari da ko muku magana da Malik. ita gafa ta malam ga tambaya wannan uwa ne daga misra ka mai tambaya akan wannan aya sunan shi imran musa ya ce daga jamhuriyar misra ma tafsiru قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الرجل سيتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ظالمون نصر لكم أنصر بما ما مغانا الشرك لما لك الجواب أنصر المعروف ما karanta muku nassin فتور العلامة الإمام الجهل بن nihirin ba cikin ma'arun abu ne sananne inda ahalin ilm wajen mu abokan kili mitla ma kala guna abbas misalin abin da ɗan abbas ya faɗa a ga shi ma ya ɗauko daga magana magana mu ma na bayan su ne mutum gina da su saboda martaba na gaba abu ne muhimmi a fagen karatu ɗan abbas na cewa kufurun dole kufur ai kafircin da Allah yake nufi ana nufin kafirci ne tashin kafirci kamar yadda idan ka zo ka ce duk wanda bai hukunci da shari'a ba a wannan tsari kafiri ne a'a abinda ake nufi kafirci ne kashin kafirci shine zai shari ita idan kana ya a anna hukm Allah huwa al-wajib inda shi ne wannan hukuncin ya kudurta hukunci da dokar Allah shi ne wajibi har zuciya ya adince aiwatar da ƙur'ani da sunna shi ne wajibi an gane ko وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز hukunci wanda ba Allah ya saukar ba ya halatta in mai mulki yana nan kudiri a to kuma gashi na hukuncin ba da hukuncin Allah to baka cire shi kafin saboda mal a'malu kuna fahimta sai ɗaya daga cikin malamai na ga ku a takaici abin da ya faɗa ki sai ce ai abin da ake nufi haka su gida biyu ne akwai masu mulkin da sun gamsu da cewa bin dokar Allah hukunci da dokun Allah ta'ala da hadisi shine wajibi a kanmu amma mun samu kanmu a yanayi da bayan da muka iya kana hukunci da demokrafiya kana jefa Allah ne kuka da demokrafiya to ba ka ce mutum kafiri lalalala saboda a zuci tun rana dali zai zai yake ce shi kun fahimta to amma wanda yana kiran kanshi musulmi ya halatta haram ce kai duk aji duk hatta yin suna ce yanzu ba zama na hukunci da dokokin Allah ba kuma wai musulmi na ba ku misalin wani shugaba a tunisiya da ya ba da fatawa kar a yi azumin ramadan 1960 habib burghiba ya ce azumi yana sa yan kasa su samu rauni akwai da suka ba da fatawa da azumin ramadan kar a yi azumi saboda za a yi world cup kuma kasashen musulmi to shi mutum ya yarda da cewa bin dokar ubangiji kauyanci ne ba za a yi mutu shi ne mana kafiri din azzalimi fasiki dole ka rarrabe in ba haka ba wani malami yake ce idan ka ce wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to annabawa ma shi kenan zai kafirta su domin annabawa da yawa akwai abin da aka saukar a taura ba yi hukunci da shi ba a yau alƙur'ani ya shafe shi ne za ka tunda Allah ce bima an zalala Allah ya saukar da a taura ya yanzu kuna bayan a taura ne mun zama kafirai kenan la ashe abin da ake nufi jama'a ta kasance wanda ya yadda dokokin Allah su ne dole a bi su sai dai ba shi da iko amma zai iya iyawa a gidan shi to shi baka cewa iya hukunci da abin da Allah ya sauka ba zai shiga harkar siyasar don ya musulunta don ya gyara zai ci zaɓe don ya yada makarantun islamiyya ya aiki na alkhairi an na gaya muku an 1999 da aka ci zaɓe a zamfara sai da aka canza gidan sinima ta koma cibiyar haddar ƙura'ani kuma dokin demokuraɗiyya aka ba kuma allah ya saukar da ita ba da ba ka cewa kafiri kuna ji na ko mutum ya yi hukunci ya san abin rashawa ne amma ya karba kusa sau allah ma ya bai wallahi salari ya wata uku ba uku ya karbi cin nan to kaga aikin a zahiri shi zalunci ne fasikanci amma ba fasiri ba ne yau daga dalilin shi ce ta koro shi kamar da in mutum ya yi sata lokacin yaƙi saboda yawa ba a yanke mai wannan muhimmi ne a wannan saboda akwai wanda suka fito yan komaji kai na hayaki da duk shugabannin da kafin ya za ka yi haka inda haka ne kai ma baka tsira ba saboda dokokin Allah ya wani baka aiki da shi za ka je aikin haji za ka je da fasfo ina Allah ka fitar da fasfo a Qur'ani kenan ka zama ka kenan yi ma you have ya be careful ka koma zuwa ga fassarar ma'abota ilimi kar ka saukar da aya ba mahallin ta ba wannan na ku a takaice ke duk wanda ya yadda dokokin Allah su ne zan bai kai tsaye wannan samu kaina a yadda ba ka ce masa kafin. mutumin da yake musulmi fitar da shi daga musulunci ba karamin aiki ba ne a fata an gane ta bakin hausa ganin bantan wambai ne sai ka yi da gaske in dai misali tabbatar da mazunaci na wahalar gaske haka kuce mutum kafiri kuma din ya jefa musulmi kalmar kafirci idan kalmar ta yi yawo ba ta samu gun shiga ba sai ka dawo ta tare a gindin shi wanda ya faɗa din mai da haka shi ne ma'anar wannan magana na ɗauko muku maganar su ne a takaice ƙaunai kawamul kafirun zalimun alfasu wanda ba da rasha ba kan yana so ba ta yake wadda mutum ne aiki a gidan gwamnati aka ce to ba za a biya ka kwangilar ka ba sai ka ba da fatan ka ba ka ba ka ba ce Allah yana kuka to kai ka sanu ya ɗauka ya ba su ba fasikanci ba ne bayarwa ɗin amma shi fasiki ne ba ci da shi aka yi ba kuma duk sai kai musu kudin goro lokaci ya cika to mun kai karshen aya ne ko mun kai ba mun kai ko saboda haka Allah ta'ala ce wanda ya jibince su cikin ku ɗan wasu ne inna Allah la yahdi al-qawma Allah baya shidda mutanen da suke azzalimai اللهم لا تجعلنا من الظالمين اجعلنا من المتقين الخاشئين أمن يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين